Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon wannan bidiyon zamu nuna muku yanda zaka gane kowanne code na QR in dai har scanning sa ake yi to za gane su da wannan application din kuma da ka ta Android duk za gane yanda ake amfani da wannan organic ganin smart clean gashi nan wannan application din sai kaje ke play download din sa da sama suna smart clean gashi nan wani application ɗin mai suna smart kenan gashi nan wannan gashi nan ga ina algen ga qr code gashi nan kowanne qr code ne zai yi amfani da shi kuma sannan zai ɗauka zai duk inda kake bukatar ya kai zai fito maka da dukkan wani bayani da kake son ya fito maka gashi nan wajen gashi nan wajen shine nan wajen da suke sky nan nan gashi da zaka yi kunna fitila ga ina smart scan gashi nan kamar haka yawa wanda gashi nan check gashi nan charge gashi nan da abubuwa da yawa wannan kowace kalar code da ya ɗauko ta sakana ka saka masa wannan to zai bayanan ta zai ɗauka mata na wani inda zaka iya adin ɗin hoto ko da ka ɗauko scanner ne haka to zaka iya adin sa ta nan wajiya ta kan wannan application ɗin kamar haka ta kan inda zai kai kai tsaye zuwa galerin ka kana daukowa to yi kenan sai ka sai ka danna shi zai kawo kai tsaye zai maido da kai zuwa nan wajen yau dan uwa wannan shine karshen bidiyon namu idan baka mana alamar subscribe ba ka taimaka ka danna mana alamar subscribe ka mana like a wannan bidiyon domin mu ƙara domin ƙara sanin sauran eh, dukkanin ayyukanmu da zarar mun ɗora mun gode da kallon wannan bidiyon sai mun haɗu a bidiyo na gaba.